is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na da Amurka kuka kamo a kan mitoci 19,31,49 da 60 sai kilohas 530 a matsakaicin zango. Ana iya mu kuma a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar, sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Salo Garba ne tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku jabo da muke dauke da su ga kanun labarai. ana sa ran cewa dukkan jam'iyyun da suka yi takara a isra'ila za su samu kujeru fiye da yadda aka zata fadar shugaban amurka ta white house ta ce an samu ci gaba sosai a shawarwarin da ake a kan shirin nukiliyan iran ƙungiyar taliban a pakistan kuma ta ce ta kashe mutumin da ya taimaka wa ƙungiyar cia kashe osama bin laden a saboda ramuwar gayya Idan mun shiga rahotanni za ku je furucin da Shehun Barno ya yi a kan yin zaɓe cikin zaman lafiya. A jiya Filato kuma ƙoƙarin fadakar da kawunan masu jefa ƙuri'a aka yi, sai kuma shirin demokradiyya a yau na Sahabu Aliyu Imam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. manyan 'yan takara a zaben majalisar dokokin isra'ila kowanne yana ikirarin cewa shine zai kafa sabuwar gwamnati duk da cewa gidan talabijin sun ba da rahoton cewa ana keke da keke a sakamakon zaben firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda yake neman wa'adin mulki na hudu tuni ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta likud ta 'yan ra'ayin rikau ita ta samu nasara ya sa bayani a shafinsa na facebook cewa ana ha maza ha mata jam'iyyarsa ta likuce ta samu nasara shi kuma ɗan takarar jam'iyyar ƙawance ta Zionis, isaac herzog ya ce a tsaya a gama kirga ƙuri'u tukunna amma kuma ya ce yana son ya san yawan kujerun da sauran jam'iyyu suka samu domin sanin irin gwamnatin da za a kafa ana sa ran dukkan jam'iyyun za su samu kujeru fiye da yadda aka yi hasashe tun da farko shugaban shirin nukiliyar iran ali akbar salihi ya ce jami'an iran sun samu fahimta tsakaninsu da amurka kuma yanzu suna yin shawarwari akan batutuwa da dama a shawarwarin da suke yi game da shirin nukiliyar ɗin iran to amma fadar white house fadar shugaban amurka ta white house ta yi hasashe cewa cikin takatsantsan cewa ba makawa za a kula da ali akar ya faɗa wa gidan talabijin na iran cewa akwai wani muhimmin batu da ke hana ruwa gudu amma ya ce jami'ai za su yi ƙoƙarin magance shi kafin daren jiya talata bai bayyana batun da ke hana ruwa gudu ba jiya talata ana a nan birnin washington dc mai magana da yawun fadar shugaban kasar amurka josh ernest ya ce cikin shekara guda bangarorin biyu sun samu ci gaba sosai to amma ya ce akwai yiwuwar a kulla ko kuma cima yarjejeniya da mizanin kimanin kashi hamsin daga cikin ɗari jami'ai a wajen shawarwari suna ƙoƙarin kusantar kulla yarjejeniyar da za ta tabbatar da shirin nuclear iran tana yi ne a saboda bukatu na samun zaman lafiya kurum kafin a sassauta takunkumin da ya raunata mata tattalin arzikin ƙasarta bangarorin biyu sun bai wa kansu wa'adin zuwa ƙarshen wannan wata na kulla jadawalin yarjejeniyar an harbe wani tsohon lauyan mutumin da ya taimaka wa hukumar leƙen asirin amurka ta cia gano inda marigayi osama bin laden yake an harba lauyan mai suna samiullah afridi har a birnin fashewar da ke arewa maso yammacin pakistan jiya talata wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wuta a kan loya a lokacin da yake komawa gida daga wurin aiki a sakonnin imel da aka aiko wa muryar amurka da wasu kafofin yada labaru kungiyar taliban a pakistan ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kashe tsohon lauyan dr shakil afridi domin ramuwar gayya kashe osama bin laden ta kuma yi kashe cewa duk wanda ke da hannu a kashe osama bin laden su ma za a auna su. lauya samiwalla shine ya dinga kare dr shakil har zuwa bara lokacin da barazanar kashe shi da ake ya tilasta masa arcewa daga kasar a ƙarshen bara ya koma kasar amma kuma ya ce babu ruwansa da shari'a da ake wa dr shakil shi dai dr shakil afridi ne ya lura da wani asibitin jebu da ke ba da allurar rigakafin ciwon hepatitis da hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta kafa ko kuma ta tsara domin tattara samfurin kwayayen halitta na gado da ake cewa dna daga gidan da daga bisani na aka samu osama bin laden har aka kashe shi ma'aikatan jakadancin amurka da kasar cuba sun kammala zagaye na uku na shawarwarin mai da hulɗar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu jiya talata ƙasar cuba ta ba da wannan sanarwa ba tare da ta ba da wani ƙarin bayani akan abubuwan da aka yi shawarwari a kansu ba sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen cuba ta gabatar na cewa an kammala tattaunawa bayan kwana ɗaya bangarorin biyu sun yarda za su rika tuntubar juna a zaman wani bangare na shirin mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu a ranar litinin dinnan babbar jami'ar diplomasiyar amurka ta amurka ta kudu roberta jacobson da babbar jami'ar diplomasiyar cuba kan hulɗa da amurka josephina vidal suka haɗu a birnin havana ƙasar cuba suka fara yin shawarwari da aka ce an yi tsakani da allah bayan fiye da shekaru hamsin na zaman gaba a watan disamba dinnan shugaba obama na amurka da shugaba raul castro na ƙasar cuba suka ba da sanarwar ɗaukar matakan daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar kamaru sun karyata rahotannin da aka yayata cewa shugaban kasar paul biya wanda shekarunsa 82 ne a duniya ba shi da lafiya sosai jiya talata ministan sadarwa na kasar isa ciroma bakari ya faɗa wa 'yan jarida cewa shugaba biya wanda ya bar kasar tun ranar uku ga wannan wata na maris ya je hutu ne amma ba ya je asibiti a ba kamar yadda aka ba da rahoto ba. An taɓa ta jita-jita a watan Yunin shekara ta 2004 cewa shugaba Biya ya mutu a wani asibitin ƙasar Switzerland. A lokacin da ya koma ƙasarsa ya faɗa a gidan talabijin cewa waɗanda suke son ya mutu sai su jira na ƙarin wasu ƙarin shekaru ashirin nan gaba. A wani labarin kuma an maido ƙarin ma'aikatan agajin Amurka guda hudu zuwa nan Amurka domin a yi su a gani ko sun harbu da kwayar cutar Ebola. isowar ma'aikatan agajin a jiya talata yanzu amerika goma sha biyar kenan aka yi jigilarsu daga kasar saliyo don ranar juma'a da ta shige jama'an amurka sun ce za a aje amerikawan kusa da cibiyar lafiya ta jami'ar nebraska da asibitin jami'ar amari a atlanta domin a yi nazarinsu labarin duniya kenan kuka saurara yayin da yake karɓar nashi katin zaɓen mai martaba shehun borno ya jaddada muhimmancin yin zaɓukan cikin zaman lafiya kamar yadda za ku ji a rahoton haruna dauda biyu mai martaba shehun borno alhaji abubakar ibn garbai umar economy ya ja hankulan 'yan najeriya da su guji tashin hankali kafin zaɓe ko lokutan zaɓe ko kuma bayan zaɓuɓɓukan da za a yi a ƙasar mai martaban ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake karɓar katin zaɓe sa na dindindin basarakin ya ce ya kamata matasa da duk wasu 'yan siyasa su guji duk wani tarzoma ko kuma wani abin da zai iya tada hankulan jama'a a ƙasar. we hold a traditional council meeting of all the 19 states of the federation last week at kaduna. ya ce mun yi taron mu na sarakunan gargajiya daga dukkanin jihohi jihohi goma sha tara na arewacin kasar a satin da ta gabata a garin kaduna kuma dukkaninmu mun yi magana akan hakan mun kuma yarda da hakan sannan mun tsaya matsayin hakan da cewa za mu ci gaba da ilmantar da mutanenmu musamman ma matasa da 'yan siyasa don su guji duk wani abin da ka iya tada hankulan jama'a basarakin ya kara da cewa ko wannan matsala na boko haram ya ishe jama'a hakan nan ya ce a yanzu hakan da nake maka magana akwai wasu 'yan gudun hijira fiye da miliyan biyu kuma a ce za mu karo wani matsalan ya ce abin da zaman lafiya bai samar da shi ba tashin hankali ko ba zai samar da shi ba sannan mai martaban ya kuma kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ya ta yi kokarin samar da katunan zaɓe ga dukkanin al'ummar jihar don ba su damar kaɗa tasu ƙuri'a ko a makon jiya ma dai sai da wasu al'umman birnin maiduguri suka koka kan rashin samun katin nasu da suka yi barazanar cewa za su je su yi zaman dirshira ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta idan har ba ta samar masu da katin ba ta sabuwar usman madaki shine kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno kuma abin da ke cewa game da katunan zaben yanzu haka da safe nan an ce motoci suna kan hanya suna kawo mana waɗannan katunan. in suka iso dare da rana za mu yi kokare mu raba su kafin a shiga yin zabe za a yi zabe a borno wannan koke na mazauna birnin maiduguri na rashin samun isassun katin zaben na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kuma ke kokarin cefanar da nasu katunan zaben a wasu makwabtan jihohin da ke jihar borno cikin rashin sani ko kuma yaudaran da wasu kan yi masu ko kuma na neman abin da za a sa a baka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama lallan shugaba daga jihar borno sai jihar filato inda aka yi taron faɗakar da kawunan masu jefa kuri'a yadda ba za su lalata kuri'unsu ba ga rahoton zainab babaji Yayin da zaɓuɓɓuka ke ƙara karatowa a Najeriya, masana a harkar zaɓe sun buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu da jami'in siyasa kansu wayewa jama'a kai yadda za su dangwala kuri'ansu ta yadda kuri'ar ba za ta zame banza ba. A cewar wani malami a jami'ar jihar Plateau, Vincent James Dawa, hukumar zaɓe tana ƙoƙarin gudanar da aikinta kuma jama'a ma suna kan ƙoƙarin karɓar katunansu. Sai dai jami'in siyasa ne ya kamata su tashi tsaye wajen wayarwa jama'a kai kan yadda za a rage takaddun kuri'a da ka iya lalace. cewa a jam'iyyun siyasa ya kamata su yi fiye da yadda da suke yi na ɗaya su wayar da jama'a misali kamar agents ɗinsu a ɓannan yadda kati suke yadda za a bi zaɓe na biyu kuma kar a ɗauko matasan da sun je sun sha wasu abubuwa sai su zo wai su ne agents da sauransu to su ne suke kawo mana tashin hankali a gun jefan kuri'a. shi ma ibrahim faruk jami'in wata kungiyar matasa mai zaman kanta ta ce kungiyoyi da kafafen yada labarai su rika bayyana wa jama'a yadda za su gudanar da zaben akwai wurare guda uku da za a sa in ka sa wani a inda bai kamata ba ba za a kirga wancan baya so kin gane ya kamata nuna ma mutane ko a tv ko a rediyo a nuna musu ya kamata a buga su posta a sa ko'ina a gari don mutane su gane cewa ga sabon abubuwan da za a yi wanda suna son su tayar da na zaune a siye muna gaya musu bai yi kyau ba. chico ko Jacob shugaban wata kungiyar matasa a nan jihar plateau ya yaba wa jami'an tsaro ne kan kokarin su na kakkaɓe masu tada kayan baya a wasu sassa na arewacin najeriya yau muka je eh, majalisar dokoki na plateau mu gode wa sojojinmu da ke fada da Eh, masu tada na zaune su a jihar borno yobe da adamawa muna gaya musu cewa su ci gaba mu ma a nan plateau muna da namu eh, yanayin tashin hankali din tun da akwai sojoji a wurin ma abin sun sun yi a su borno da su yobe wari su iya su yi a nan ma domin mu samu cin gaba mu samu zaman lafiya Ita ko hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ce yanzu haka ta fara raba katunan zaɓe a ƙananan hukumomin da a da ba su samu ba. Jami'in hulɗa da jama'a hukumar zaɓen jihar Plateau Saratin yebo ya ce a yanzu haka sun aika da motoci Abuja don karɓo ƙarin katunan. The cards available. They are coming in. Osaratin ya ce akwai katuna kuma ana kan kawowa. Jami'in hukumar zaben ya kuma yi ƙarin bayani kan hukunce-hukuncen da suka jibanci laifukan zaɓe. Even if you have access to a card and you are an underage voter and the security people get you, is 12 months imprisonment of 500,000 naira. Ya ce duk yaron da bai isa kaɗa kuri'a ba in har jami'an tsaro sun kama shi a rumfar zaɓe zai tafi gidan yari na watanni goma sha biyu ko tarar naira dubu ɗari biyar. Wanda ya tada rikici a wurin zabe zai je fursuna shekara biyu ko tarar naira dubu ɗari biyar. jihar. Ba jami'in hukumar zaɓe cin hanci na da hukuncin gidan kaso na shekara guda da biyan tarar naira dubu ɗari biyar. Osaratin ya kuma jaddada cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin hukunta wanda aka kama da laifin zaɓe, face jami'an tsaro da kotuna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. madalla yanzu ga sabo alai imam da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan makon ma kamar wadda ya shige za mu mai da hankali ne kan dambarwar da ake game da na'urar tantance masu ƙuri'a a zaben da Najeriya za ta fara wani lokaci cikin wannan wata. Ranar Alhamis ta makon jiya sha biyu ga watan nan mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu na Madisambo ya fito fili ya gaya duniya cewa jam'iyyar PDP ba ta tsoron na'urar tantance masu zaɓe. Abin da yake damun PDP in ji mataimakin shugaban ƙasan shine kada tangardar na'urorin ta hana wani ɗan ƙasa 'yancin yin zaɓe. ya ce a jihar Ebonyi kwamishinan zaɓe a jihar ya ce tilas ya sake gudanar da gwajin da aka yi kuma a wasu jihohi ma an fuskanci matsaloli da wannan na'ura. Ga Nasiru Adamu Hikaya da Shimfiɗa. Tun daga firamare har zuwa sakandare yanzu ka samu ɗan ƙauye ya je yanzu kuma sun je university sun samu ilimin yadda za su yi operating waya wannan abu kuma kamar waya yake saboda haka ban ga bambancin bambancinsa da waya ba kuma dole wayanda aka ba wannan aikin su an je an musu training kafin a je a ba su na'urar su je ƙauyen su yi aiki da ita. wani mai rajistar zaɓe Muhammad Dan Baba daga Kaciko jihar Jigawa ke nuna rashin gamsuwa ga matsayin masu kin jinin na'urar tantance masu kada ƙuri'a da nuna masu zaɓe a karkara za su rikice in an kawo batun na'urar. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Tairu Jega na ci gaba da dagewa kan amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'ar. A yayin da wasu jami'ai na cikin gida da masu ɗasawa da PDP mai mulki ke buƙatar jingina na'urar ko ma sallamar Jega daga aiki. Har dai akwai goyon baya daga masu zaɓe ba buƙatar fargabar amfani da na'urar. A tabaran masu sharhi kan lamarin siyasa da musamman ma 'yan babbar jam'iyyar adawa ta APC. Barista Abubakar Abdullahi tsohon babban kwamishina ne a helkwatar hukumar zaɓe da yanzu yake takara a inuwar adawa a jihar Bauchi. Saboda abin da mutane ba su sani ba, akwai wani abu da ke bayan katin nan da yake kaman an ɗau pencil an yi shedin ɗinsa ne. Wannan shine ake kira barcode. biometric data ɗin kowa ne yake cikin wannan alamun yatsun mutum ne da aka ɗauka lokacin da ake man rijista su ne aka binne a wannan bayan katin to kuma abin da wannan na'urar take karanta kenan kuma babu mutum biyu 'yan adam da suke da wannan alamar yatsu iri ɗaya saboda haka kaga na'ura ce wanda tilas ne mai amfani da ita ba don komai ba saboda mu ma mu kasance muna cikin kasashen duniya da suka biyo ta farki na ci gaba wajen gudanar da zaɓuɓɓuka. Shi ma tsohon shugaban kwamitin zaɓe na majalisar wakilai Musa Sarkin adar na ganin na'urar ce kaɗai hanyar da take da ingancin rage magudan zaɓen. Amma in dai da aka nuna shi haka yake to da yarda Allah muna kirtan za a yi zaɓe mai inganci kuma za a kawar da coge da duk wani ƙuri'un bugi. a cikin tsarin zaben bana. Shin me suke fargaba ne game da na'urar da har suke buƙatar jigai ta tafi hutun ajiye aiki? Shehu Yusufu Kura jami'in kamfe ɗin shugaba Jonathan ne. Babban abin da ya fi damu mu game da wannan na'ura 'yar awo ita ce kada ta hana talaka a ƙauye, kada ta hana talaka a birni, kada ta hana mata aure da ta yi kunshi yin zaɓe. Bayan an riga kuma an ma gwada amfani da na'urar nan yawanci kusan za a iya cewa kashi casa'in cikin ɗari an yi nasara kun gani. Mm. Amma har yanzu ana cewa kuna amfani da wannan damar wajen ma bayan yi wa shi shugaban hukumar zaɓe barazanar cewa ma za ku sallame shi daga aiki. A ah, to ai zancen <laughs> shugaban hukumar zaɓe ya fito da kansa ya faɗa. To ma'ana ba ma shi kansa ba ma'ana dalilin wannan kati ne kuke neman hmm. ah, sai kun ƙaya masa wata maganar ya kamata dai a ture shi a kawo wani dan amshin shatan ku yi muku wannan aiki. ai ba zance ba na zai shugaban hukumar zaɓe ya zama dan amshin shata domin sai majalisar dattijai ta tabbatar da kai abin da muke cewa ko da na'ura ko ba na'ura idan har aka yi ingantaccen zaɓe kwatankwacin wannan aka yi a baya a wannan zaɓe da ya gabata to 'yan najeriya su karɓi sakamakon zaɓen nan in dai har an yi zaɓen mutane sun tabbatar da wannan ici shikenan alamu na nuna hana amfani da na'urar zai kawo zargi da zai hana amincewa da sakamakon ko ma dai wace jam'iyyar ce ta lashe zaben na 28 ga wata in Allah ya sa an gudanar. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Saboda ƙorafe korafen da ake yi kan na'urar muka tuntubi hukumar zaɓe ta bakin muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'ar ta Malam Nick Dazan domin jin nata ɓangaren kan wannan batu. Eto, eh eh, wannan tsari na amfani da katin eh, na'urar tantancewa tun fiye da shekara ɗaya muka shaidar da su jam'iyyun nan wanda muka rajista a kan za mu yi amfani da eh, wannan eh, na'ura na tantancewa sa'annan muka je gaban ita gwamnati musamman ta zartaswa suka amince a kan mu eh, shigar da wa'annan na'ura na tantancewa sa'annan bayan mun shigar da Eh, na'urar tantance wannan mun gayyaci jam'iyyun da muka masu rajista muka masu bayani akan eh, eh, wa'innan zaɓuka da za mu yi na wannan shekara na ɗaya za mu yi amfani da na ɗaya za mu yi amfani da katina na dindindin a wannan zaɓuɓɓuka sa'an nan kuma za mu yi amfani da na'ura na tantance wa'annan katuna na dindindin kuma suka amince. Yanzu mu koma kan waɗannan jam'iyyu me za ka ce dangane da surutai da suka taso daga baya da kuma ƙarar da ke da aka shigar gaban kotu na ƙalubale ga hukumar zaɓe wajen amfani da wannan na'ura. Eto mu amin da ma za mu iya faɗi yanzu ko kuma za mu rauke ku ku a matsayinku na 'yan jarida shine ma ku tukume su. me ya sa suke kawo soyi a ra'ayinsu bayan su kansu an zauna da su an yi wannan yarjejeniya sun yadda kamu aka yi tsari kamu aka wallafa wannan tsari sannan aka yada wannan tsari sannan daga bisani kuma suna cewar su ba su amince ba hmm. menene ya sa haka su ne ke kamata su yi bayani saboda mu a bangaren mu mun amince kuma mun tabbatar da cewar bayan gwaji iri-iri wannan eh, na'ura na tantancewa zai yi aikin shi zai cimma burinmu yanda muka tsara kuma bisa ga makasudinmu saboda akwai makasudi guda hudu wanda muka tsara na hmm. ɗaya wannan na'ura an tsara shi a yanda na ɗaya zai tabbatar da duk wanda ya mika kati na dindindin din nan wanda zai nuna cewar wannan kati mu muka buga shi da ɗaya kenan na biyu zai amince da kai bayan ka dangwala ya tsanka ya nuna cewar eh, eh wannan kati naka ne kuma ka ci gaba ka je ka kada kuri'a na uku zai nuna adadin duk wanda aka tantance a cibiya ko kuma mazaɓa na zaɓe. Na hudu zai nuna tarara diddigin duk wanda aka tantance bisa ga shekaru ko bisa ga jinsi wanda aka tantance a duk mazaɓun nan sa'an nan ta wajen sadarwa ya mika wannan diddigi ma'adananmu wato abin da ake kira a turance eh, sava hmm. namu wanda zai mika to duk burinmu kenan kuma a lokacin da muka yi gwaji a nan abuja har muka je karkara mun cima burinmu na ɗaya wato wajen tabbatarwa ɗari bisa ɗari na wajen adadi mun cima burinmu ɗari bisa ɗari na wajen diddigi mun ci mu burinmu ɗari bisa ɗari nan wajen amincewa mun ci mu burinmu sittin bisa ɗari saboda haka kaga ya nuna kenan mun samu kyakkyawan nasara a wannan yunkuri da muke yi mu tantance duk wanda zai kada kuri'a. Ganin ƙararraki da wasu ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa suka shigar a gaban kotuna suna ƙalubale ga amfani da na'urar yasa na tambayi barista waziri Yusha Umamman yadda yake ganin tasirin waɗannan ƙararraki. Ito zai yi wuya su yi tasiri a shari'ance inda doka ya fara da ma'ainihin hukuma game ta yi abin da ya dace matukan da abin bai ta ma doka ba kuma abu ne wanda zai kawo ci gaba na zaɓe a cancanci dan taka wanda zai zaɓe a cancanci a ga cewa wannan ya kamata ya zaɓe kaga an yi zaɓe a bayyane kenan ko ya zo ya san cewa eh, ya kamata ya zaɓe zai yi zaɓe. wanda bai kamata ya zaɓe kuma ba zai yi zaɓe ba to kaga ai wannan an taimaka ne bai tsammanin kotu ya ta ba da wani umarnin da ya shafa ma wannan abin da ainihin hukumar da ta ce Masu haro da bayanan da barista Yusha Umamman ya yi Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako. Sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasira da Maili Kaya da Nick Dazan da kuma lauya Yusha Umamman da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya to madala yanzu sai a saurari wannan Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu na daɗi amma mu barge na ramin mugunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya taɓe nan, sararin nan. To, madalla kafin mu rufe ga takaitattun labarai. A yayin da aka bayyana fiye da kashi 90 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a Isra'ila, jam'iyyar Likud ta masu ra'ayin rikau a ƙasar ta lashe kujeru talatin. a yayin da jam'iyyar ƙawance ta zayyana ta samu kujeru 24 tuni dama dai mr netanyahu din ya ayyana samun nasarar jam'iyyarsa shugaban shirin nukiliyan iran ali akbar salehi ya ce jami'an iran sun samu fahimta tsakaninsu da amurka kuma yanzu suna yin shawarwari akan batutuwa da dama a shawarwarin da suke yi game da shirin nukiliyan iran to amma fadar shugaban amurka ta white house ta yi hasashe cikin takatsantsan cewa ba makawa za a kulla yarjejeniya. An harbe wani tsohon lauyan mutumin da ya taimaka wa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA gano inda marigayi Osama Bin Laden yake. An harbe lauyan mai suna Samiullah Afridi har lahira a birnin fashewar da ke arewa maso yammacin Pakistan. Jiya talata wasu 'yan bindiga da ba a san ne ba suka buɗe wuta a kan lauyan a lokacin da yake komawa gida daga wurin aiki a sakonnin imel da aka aiko wa nan muryar amurka da wasu kafofin yada labarai kungiyar taliban a pakistan ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kashe tsohon lauyan to madalla a shirinmu na hanzu za mu kawo maku rahoto na musamman akan 'yan matan chibok sai a kasance tare da mu amma yanzu mun kawo ƙarshen shirinmu kenan na wannan safiyar a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman juma'a ali da chubahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da injina namu jim haman ni salo garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.